Thank you. da dama ba shi yana ba shi ba shi sa asasin da asali da ma ko ya kai amma da kullum asasin sa kawai sai dora biyar dora ya biyar dora ni ne a kan asasin asali kuma sun san shi sarai sun san kuma hajjatar aiki wallahi ala nasi ijibin ala nasi mutlaka wurin mutum yana tambaye cewa to shi ko ko kuna ma ba yaje sai ce ya zai ko ko ba yaje Ibrahim shi ne ya ce ya to sauran da ba mu sanar da asan da kan san a cikin tora mai tawai an ce da ne sarki yawan turba wanda ya tafi da waɗansu ba da ruwa da Yana sarka halatta in ce saboda ya shi suka ce akwai ɗanin Allah wuri wanda ya je ne ɗakin da wani wani wani wani aiki na wani ya yi a shi sai shi ɗakin Allah ya sai shi kai shi sai ma wani sai ce to shi ke nan da ya yi ba shi wata ce wanda ya ce ba ga yana san ka da sai kira waɗannan na da suka bashi ba wata sabon sai ce to zuna ya zai ce ko shi amma ku ne ba da wuri ko da ba wani sai da ce a yi ce saboda da suka ce ai ai za su halaka da shi shi ne kuka ce ni in je da su suka ce da ma rabin da me kamata da suka ce ka je garin ne ka a duka ka ga mutanen wurin kai ya ce me suke yi ce suna rawa ne da sa ne su yi ba ka ce ka yi ba to shi sai ta ji to kai sa kowa ku yi suka ce eh kusa ne na da ta an san wannan an san shi ne ɗakin Allah wanda aka wuce wa da idan mutum ya je ya saka wani abu da bai dace ba a masallaci lokacin masallacin za a yi ba a fitar da shi ko da mutum mahaukaci ne ya shiga ya tsoro a masallaci ko sai a rubuta masallacin ko ba a fitar da tsoro an sai a tsarkace masallacin da ya zartar da ya amma ba ce za a rubuta masallacin da a kaga da da sai ne ya kamata su su ne su yi sallar su su kare ma larabawa rukun su kuma suna da kiwo a kan su wani rukun su ne kamar yadda manzon ne ya zauna a makka yana zuwa yana sallar da shi tare da kuma kuma kansu har kuma ya je umra kuma dausa kuma lokacin da ya shiga da nasara a kan maka sana'a da wasu ruwa da sun ga ya samu ya ne samu iko sana'a da kawo ruwa to shi ke da kyau to kaga da aka kawo a wani da yake mutane nan sai ka ga yana da nasara da su ne mutane masu kula da su ya sun sani su duk da sun a bayan magana kan juya a jimla suka ce shi ma me yasa ya juya a yi da can yana da irin su ne amma yanzu ya juya ya koma wasu ya shi cikin asali ana ma wannan ne ba kuma so san su to sai aka koma da ana magana su wanda ne so san abubuwa da zanen da suke amma suna koyo har yanzu sun sani ni akwai akwai akwai akwai da tsakanin da wani mutum ya ce shi bai wuce sai muna magana da shi yana sai dai cikin magana sai ce shi zai fahimci da zai yasa ba a kaiwa digiri na talatin da abin da yau sana su yi sai mutum ya je maka ya ya su da cikin sai yanzu ya gane su ci ba shi ba ta hajjin nan da ya gudawa da yawa ba za su yi ba da kama sai sai ka sai ka ka ka kai ƙoron digiri din matakin da suke ci na ƙungiyar sanasi sai ka je maka kaya da cajar
domin za ka yi in za ka yi wa mutane ai ka san ba za ka yi wa Allah ko duk ta korona da ayatul lahi wallahu shahidu ala ma ta'malu kaga da a ce ka ka ga mutum yace ai ba gaskiya bane jama'a su kai Allah ya ce ba gaskiya bane to Allah bai sani ba ka ga cewa eh ka ga yana da wayar ke makariya mutane yake makariya su zuwa da wasan da za su ɗauka ko da sai ya ne ne amma ya san Allah ya sani har mutum kai kai kai kai da ne ne kuma zai fara fara da san Allah ya sani wanda mutane kai ya kamata mutum yawa Allah ɗaya ya kamata yawa Allah ɗaya in kai mutum ya mutum ƙarya mutum bai gare bai sani bai yarda da shi haka haka to tambaya ba Allah ma bai sani ba وقال انه شديد مقدر على اعماله ويجازيكم عليها لا يملككم التحريك والاستتابه abin da hali shi ne allah yana shaida yana ganin ayyukan kuma zai ba sakamako kan ayyukan kun ga kenan murgun ayoyin allah da rufe ayoyin allah ba zai amfani da wasu da kaga da mutum zai zai abai amfani shi ɗaya shi ne amfani shi ko ƙarya zai amfani shi ke kudurtar da yawan kayan da sani amma zai yi ya zama allah ba bai sani ba sai ba zai mishi masa ko ko ya ma sai ka zo ya ma allah da amma allah bai sani ya masa ƙarya ba saboda haka ba ma zai shigo ba kage suka kasa cewa ba za a wannan da kake bari za ka take ta za ka kare da zai cuce ka أكثر من يفعل ومن يرسل قل يا أهل الكتاب لم تسلكون عن سبيل الله من آمن تقومها أحوجا وأن يشفع وما الله بذلك عما تعمل kamar da kamar wata magana amma ta da wani siga na karfafa magana ya kace ya kuma kan da dan ne kuke karkatar da mutane wa daga barin da barin ya kuke ba kuke karkata man aman wanda ya imani wanda karkatar da wanda ya imani daga tabarki tabbuna da wajen kuna neman kuna da nan ko man marka ya shi karkatar da shi mutarka na nufar kala ne da kuwa da karnin a wajen ma'ana ya karko kuna neman mutan marahayan hayan wato kun mutane sun shirya sun ga shirya su ko kuma kuna kokari ku hana su bin shirya har wasu shiga kuma ku fitar da wasu shiga sai kuna neman ku tankwara ita gaskiya da ta yadda za ku sa mutane su bi ko su ya zama da su bi wannan tafarki wa an tun shuhada alhali kun sani sa kun san cewa wannan abin da muke ba daidai ne kun san kuma abin da kawai da suna kan tafarki kuna kokarin kawo karfar da su wanda da kamar a ajiye kai dangane da annabar wanda ya bari amma wannan wannan wannan sifa ta iblis shi iblis Allah ya tsine masa albarka ya riga ya san me me me ma'anar rahamar Allah ya san kuma me ma'anar tsino Allah ya san ma'anar Allah ya san in mutum da an tsine masa ya zuba shi da rabo a rahamar Allah ya zai shi azaba ya kowa saboda haka shi yana neman da su raka shi yana kokari ta kowane hali ya san shirya yana kokari ya nuna mutane kansu to wani abin an ajabi shi da waɗannan mutane su an da shi ne irin su masu an da wannan irin wannan sifa sifa ta iblis cewa wannan ita ce haina sai to ya ke nan mene gobe ci ba za mu muna nan a yau da ci to mene abin yi ai abin tsanin da za mu tabbatar su ma wasu shirya kullum sai su kokari a zasi mutane su fara yi kuma yadda suka lokacin da lokacin da suke faɗa da nasara suka ce su nasara suke kan gaske biyar da muka yi tun su suke tsaye a din Allah wani zai ba za ka yi musu cikin yadda ne a cikin ya mu tsari a din da da zama ba ne sai mu zama mu ɗaya da su a cikin famili da ke ko tsarin aka canza ma nasara a din su in in a taurar da jira sun canzu alƙur'ani ba a zai canzu to mene a nuna a tabbatar musu da alƙur'ani kamar yadda wani wani wani ce da ya ce ai kuma kansu ba shi ne fit da musulmi da musulunci sun fit da wace wannan ba zai fit da musulmi da musulunci kuma addinin ba zai abin abin nema shi ne a hana shi bin addini ya zama yana musulmi amma ba ya musulunci yau ko da sai ka wuce da wannan abu daban ne ka ga wannan sosai za su iya wannan ba wani koyon abu ne ba kuma suna da wannan ƙungiyar da wanda yake cewa sai ka kai digiri na mutum ai shi sosai suka rubuta a littafin su cewa hanyoyi guda biyu in ma hanyar Allah wa imma ta iblis kuma sahihin addini shi ne na Allah kuma ko suka ce dokokin mu ba zai yi wa Allah saboda haka yanzu na iblis za su sosai ba rubutaccen magana ne so akan shi haka akan haka suke saboda haka sai mutum ya kai digirin na ƙarshe akwai ne kafiyar da ya kai da ƙarshe ya kai da cewa da yanzu ba zai rubuta to sai ka rubuta an nuna musu cewa yanzu ne da zai ke wuta su sun sun kankare ma Allah da suna wuta so Allah tawa yadda ne su ne fi su jira da su ma an kaɗa kuma za su warke da su wuta amma sai mutum ya kai inda ba zai dawo wani ko yake irin ba zai dawo nan ba ai to ya zama wani wani iblis iblis yana yi wa ayyuka yana bayyana musu ce ne na bayyana musu ko a wani da wani ba a ce ainihin iblis ya bayyana da fir'aun ya ce fir'aun za ka iya kuwa ko ni kawai ce ne da ubangiji ba ka ɗauko ta mata misa ta yi yawa ba ya ce ai da ba shi zai zai yawa ko iblis ya ce ka ka ɓaɓaro ko shi duk mutunci shi bai ce shi ne ubangiji ba amma fir'aun ya ce shi kaga idan mutum ya kai haka kuma an ce wannan ba a dan bakuwa shi ma da zai je ya yi ya yi albarka a da musa ga yana da mutukin sai ya yi tafiya sai ce sai ya gani magana ba ga da mai tafi gaba nan sai ruba sai ga shi iblis sai saukar masa ya masa su ta ya ce ya yi to haka idan mutum ya yi nisa ya kai inda ya kai to zai ga ubangijinsa iblis kwalwalwa saboda ainihin ya ga daga aminta da su ba zai kuma da za su yi wani kaka ainihin wani alajibi sosai suna rubutawa kuma su ba'a sosai sun san addinin musulunci shi ne sai yi addini amma ba za su yi kuma sai sun tabbatar ba yi ba me wanda wani idan su ba shi ne na ibilis ba bayyana gaskiya shi ya tabbatar da gaskiya ne kuma suka zama bai san gaskiya ba ya sani amma ba zai ba kan ya san an gama shi an masa hukunci zai ko ibnu zai ba mustahil ko da ke a wajen Allah ko mai ko mai yiwa ne amma ya riga ya gabata an gawa shi ya riga an masa hukunci yana zai shi ga wajen ba saboda haka yana neman ya rage ya ba haka su ma an mutane su ba su ɗaya an kaji kuma hukunci tsakanin da ibnu ne ba su ne ibnu ba ba sawa ba sawa su kuma ibnu sai ne ba da su suna iya fahimtar gaskiya su ce a karfafa da mu duk wannan muka ji wani wani wani cikin jarumorin kasar nan ana nufin ne ke cewa waɗannan mutane yana nufin don kuwa cewa ainihin ainihin an masu yadda za a yi ya ce yadda za a yi wanda a daga cikin su yana magana yana faɗa a ji a tabbatar an ingiza mashi harar an yanci shi ke kaje ne shi tun kuɗa mu sharar in aka samu ya sharar an gama sai a sai a samu ka sai a samu ka dole ka kai ka zama a ji a tabbatar in shawar da ya ci an bashi sharar ka ga ka suka yi mabal an ai da bal an dan ba ko ya kasance in yi in yi haɗu Allah ya dan kafa to suka ya hankalinsa ya dan ci haramomi sai ya je zai haɗu a kan musa sai shi ke nan harshen sai ko ya da kamar miciji ce musu kudin ga ya sai sai ce ma shi ma sai ce to ya yi asara da ya ya rage su ba ya kudin ba ya kudin zai tun da ya asara da ya ya ce kudin ya tabbatar ba a ba zai an ba Allah ya karɓa ba Allah ba za sai bai su kula amma sai mutum ya nisa ake ma shi in bai nisa ba ya kai ƙoruruwan bata to za a yi masa za a yi masa gaggawa a nuna masa addini ne ke sahihi amma sai ya zama wani amma addini nawa ne na iblis har sai ya zama wani wani ne
amma in yi nisa sosai za a ce kai kai ba da iblis ai ka ka isa ka gano da wani shi ce iblis ya ce ko ka isa ka gano ka rawa amma sauran sai a musu ba ba ko saboda sauran mabiya in suka gano wa addinin Allah bane za su bai to shi ne kasar da suka fito da kuke wannan aiki wa man za ku ga ta amma Allah bai bai bai zama mara gani da gani da kuke da kawo kamar duk wani wanda ya kawo wannan kamar takidi na bayan kamar da yake wallahu shahidun ala ma ta'malu yace wa man za ku ga ta amma ta'malu Allah yana shaida ka ne Allah bai rabu da gani da bai zama da da ayyuda da da ayyuda da Allah kaga ana da ana yaudarar mutane ko in aka yaudarar mutane ba su sani suka yi aka karkatar su daga addinin Allah aka nuna musu wani addini ne da ba a kace shi ne na Allah suka yi to wannan kaga an yaudare su amma tambaya Allah bai sani ba
shi ma in aka zo ranar lahira sai a ce ina
waliyan Allah shi ga hu hu hu hu. ina mabiyan abu da yau sadaka sai su yi ci kawai kaga an yaudarwa kenan
ka Allah ba su ci su ke da mala'iku su a kan kasu ko na su su mutum ba ko ci ba da su ce a ɗan yi wani su kaga bai sani da ke zai yi mu kaga mai hankali zai yi saboda haka ne Cuma itu kerjaan kita lagi udah Allah apa sih? Tapi udah Allah kan ya udah kan kan.
saboda duk da zaka yi abin da yake kun san cewa ba zai fito da gurgu ne gurgu a yau da Allah ya sani Allah ya kaga da kamata na yi ce karar da ta na kuwa isi amma ba da da kare wanda ke uzuri da ya ce an maimaita wannan zance da istikara kaga babin tambaya kaga aka ce aka mace shi da wancan ne aka ce the istifham ne shi mana ba liman takfuru da ayatin lahi wallahu shahidun ala ma ta'malun lima tusadduna an sabilillah kaga ne ya zo istifham ne tambaya wannan kuma ka ka ka mubalaga ne akan tsawatawa da tsarin ya wuce wuce da kadai ya ma wuce wuce wuce na wata ainihin tsoratarwa da mutum cewa lalle ba ka ba zama wannan biyar dogar na da kowane hamzari ka ga zan ana buka ka ba tun da aka ci maka yanzu ba kai ne da ke ke wannan kuma ka san Allah ya san ai haka yana da ai an ba kai da hon uzuri gobe kana da tsari to ai kaza kaza وإشعارا بأن كل واحد من الأمرين مستكبر في نفسه وكما نونا تعقول إلى وأن أبواب أم أي تنكر كنز هنا أي دا menene menene kenan kubur da ayatul da kuma san da kan sabi kubur da ayatul da kuma ta kubur da ayatul da amma lima tasbihu an sabi da ruwan haihuwa a wancan ku sun san gaskiya suka gini to ba su tsaya nan ba na biyu kuma suna kokarin kada wasu masu
Sampai rasa bila karkatar da mutane gaba da kafar da da mai kokarin da barke kallon amar baya a tan kwara waktu ambil akan akan pada gaskiya akan pada gaskiya mai zaka koma gida. Ina ka bayani. Ka ɗan koma kare a ka ainihin da mai ita na mai da gaskiya aka yi haka da ita aka yi haka aka ce eh gaskiya ga gaskiya aka sa rasa mata wani ɗan su kare ne sai ta dubi
sai ta yi wuta
saboda an gasa mata wani ɗan aro gaskiya gaskiya aka
soka mata wani sai aka bar baya sai aka bi ta da kurmani ita ce gaskiya alhali kuma ta riga ta kawo kai.
to dan da kuke wajen nan kaga mummunan muna da musta تستدل بال- باستجا- باستجلاب العذاب kuma kowannen su mustaqil ne wajen jaɓin tabbacin wajen azaba kuma bi ayatin la ya wadata mutum ya dawo azaba to sai kun bai tsaya nan ba saddu an sabiru to kaga wanda wanda ya wanda ya ce shi ba zai ba zai ba zai azaba ba zai mafi ya ƙi in aka je lahira ina da shi kaga akan mene akan laifin sadaka da wuta to idan kuma ya tambara hanya ba ya karkatar da mutane su ya sa su ma ba su bi gaskiya ba to in ya zo shiga wutarsa kawai shi kenan tun da ya shigar da wasu to kaga shi kuma ya sami mene kan kowanne da ya fatar yana da kamar shi wanda shi su ma ba su tuni wanda suka bi shi a fatar amma kaga yana da kamar shi fatarwa saboda ka ga azabar ta su tafi da zai kafirce shi kaɗai kawai kaga shi ke sai ya sami azabar kafirce wata kawai amma yanzu an yi nemi kuma ya hana wasu ya ya ya ya marɓaya hanyar gaskiya ɗin da koma ƙarya to kuma sai ya zama wasu suka bi shi haka nan kaga kuma yanzu yana da azabar sa da azabar azabar kacewarsa da azabar ɓatarwa ɓatarwar nan ko har ko duk lokacin da aka ɓace da ɓatarwar da ya yi to an ranar da an ranar ko yana da yana da zunubin ƙasar wanda ya yi wani wanda suke ƙasar su na yau da ka gani hana azabar sa zai zama nuki da nuki ma'anar ne ma'anar sabili da ka barke Allah ya ce ma'anar sabili da dinin haƙƙi al-ma'amuru bisu addinin gaskiya wanda aka yi umarni da ake shi shi shi ne sabilin da ta barke ka wa uwar islam shi ne musulunci da aka rabu da wani shirin da kai da tashi ila kanu yantaruna ya yantaruna mu'minina wa yuhayyishuna bainahum hatta atawal hawsa wal hajar ففكروا ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتعارض ليكونوا بمثله ويحتاجون لسبيل معه aka ce da sun za mu karanta a wani gaba domin nuna a sarari sarari ya tsofa wannan abu ya ce aka ce an ce haka da sun kuɗi sun kuɗi su fitinin mu ne me ma'ana fitinin mu ne su je ba musu wani abu da zai sa su daina addini ko su yi kuma suna ƙoƙari su rudar da su ta taharish shi ne ya ce ikra bai na kauri wani kilari wata aiki ba a ba shi ne mene ne ake ingiza wani kamar haka kamar ingiza a ingiza karnuka su yi ba da juna shi ne taharish ba ana ingiza mutane haka a sa aikace sa wani ya faɗa da wani suna suna suna ƙoƙarin su sa da suna kayan motar masu muminai su kuma su sa su ce su sa fito da wani abin sa su muminan su yi faɗa da juna ko ga yanzu abin da suke kenan ba ya zama su sun su yi faɗa sai sai ce aka ce saboda haka sai suka je wajen aus da hazarat don aus da hazarat kabilu ne guda biyu a mazaunan madina wanda suke ya'yanci ya'yan wata mace ɗaya ne da uba biyu daban-daban uban aus daban uban hazara da daban amma ƙorin su sunan ta kaila saboda su ne mazauna hannu so kasan kasan kasa aka yi ƴan ubanci ko ko ko ga aka yi ƴan ubanci su garba da garba mutane su ke wa ɗaya su su yi garba da saboda a kan kola uba daban-daban suka yi aka zira da za a amma idan aka ji yan uba amma wannan uwansu ɗaya ne amma sai zama akwai gaba tsakaninsu aka yaki aka yaki suka yi shekara ɗari da ishirin suna yaki a wasu da hazara suka ce kak yaƙin ya ishe suka ji labarin bayan annabi suka ce da Allah wani suka ce wannan shi ne annabin nan da yahudawa ke ba mu labarin nan akwai yahudu a cikinsu mai iman da shi mu zo da shi da rikon Allah ba ta ala ka haɗa shi ba kan siyasa ba ne ba suka ba shi da rusu suka sallama suka bi shi sai ga auzu hazarar wanda za ta tuna kwana da bakukon su tsirara ko cikin asuba in fari yaƙi ne ya bari sai ga su sun zo an zama yan manzo an an manta jahiliya da an manta faɗa an zama yan kwaso na su kuma ne mabiya ba ga sai sai ba ne wuza su ta da za mu yi ne ya tsara wani babu da su wasu su yi zama su kuma maki da sai suka kokari su kuma kai su kokari su tuna musu da faɗa jahiliya ko a samu yanzu a koma a ƙasar wasu ta zarar ana musu domin mai saboda mene ne ya kuru da misali domin su koma ga fadamu waya a taro na lissar da yin ano suna kuma su karkata da su gaba da addini saboda su kan kawo kuma ana fata jariya ga ga ga da da yake ga ga sai kamar ce to annabi ne kawai ga shi yana koma da rage wance ya kare ko kuma ko da ma ana musulmi din aka zo ana fata da juna ne aka ko فالغنى جوز الاتقان من الحائط يجاجع بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه وجه من الحج ونظم النصح والذي يثبت رسول الله صلى الله عليه وآله ونحوهما تيجي وتقول أن يوم وكر وتوقع تقول أن يقول هذه وتقول وتقول أبيك وتقول وتقول بعدين يجي kuna ne ku caɓa al'amarin da musulmi domin ya zama na ainihin an sami kamfara a yi gaskiya da sai ce to ai kyan kaji an ce kaza kyan an ce kaza to kaga babba da ba yana kaza ba da sai ce ba sa mishi shirin da ba sai ba da ko kuma da ainihin su kokari su shafe sifofin annabi sallallahu alaihi wa wanda aka fara da jami'a su nemi su kamfara kamar da mutum sun ce ba lokacin bayanin sa bane ko saura shekara da ya yi zuwa na kuma dogo ne ciwon na da ko kuma yana da kashin sa kuma kashin sa jari to kaga idan to kaga ba shi ne wannan ba shi wannan gashi masa ka ce ke kyawa da sauransu ko tuko suna bayanin wani dogo da zai biya in da zai ga aka yi wani mutum dogo ya fi sauran mutane tsawo gashi da adon ciki ba kuma gashi da jajar so kasa mutane sun gaji da madar da abu da su to aka ce wai suwa kaga ba shi ne wannan su kaga tsarar da kamfara da suka shi kaga kaga ba wannan bane kaga yana da cikin hanyoyin kamfara a gaskiya mai shi da kaga kuma sai ce ko abin da ya kamata irin wannan kuma ko kuma cewa su au da anna بأن يحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمته ويختل الأمر فيهم هم سيكون قليس سوسال حقا tsakanin muminai domin kar musu tattara a can kar musu ɗaya suna magana da yawon ɗaya ne su haɗa su faɗa da juna wanda ya ce ka za ka yi su kaga son a sami rarraba tsakanin su sai su ɓata musu al'amuran da ne su kawai kama wannan aikin su na wancan lokacin da kuma aikin su ne aikin dole su kungiyoyin ta'addanci da ake jingina musu don a sarari cewa su ne su su ne su su ne su ne a sarari yake ba ba wani mace mace sai a yi da musa su ne duk duk kungiyoyin ta'addanci da ake cewa na musulmi suna addini su suke kaga ai aka samu amma su masu wani su wani su na addini asusa su kan addini ya zura da shi'ar na addini suna ta gabe suna suna suna ta'addanci ko yace wa antum shahada ko kuma shaida ne innaha sabilul ba kun san cewa wannan addini shi ne sai kun san da sai amma ko kuke karon ruwa ya ce wa sadaka me ake nufi da sadaka an sabila shi ce dalalun wa idla mata da fatar shi ne shi ne karkatar da mutane ga wani kawai au antum a ululun anhu هل انتم قلوب عند اهل المله يثقون الاقوال ويش- ويس- ويس- ويستشهدونكم في الخلائق وهو يكون kuna karkacewa ga barin ma'amuta addini wanda suke suka aminta da zartukan kuma suna kawo shaidan suna neman shaidan ku a kan mutuwar mutuwar su wato ko duka biyu wato kenan wannan san an sabi da la'adin nan yana aiki ba da su- suna kokarin su karkatar da mutane ga addinin musulunci kuma na yi ɗaukar ma suna karkatar da mutane ga barin nasu addinin musulunci saboda idan mutum zai bi addinin eh, yahudu su yi in akwai kuna ku gaya mini me zai zama yanzu dole mun zo saboda zai zai kuma da wannan ne ne ga dai dai ga ga ga su sai ya ka tora zai ce a da ba ta fi cewa wannan mun zai yana nan ga shi kuma ya zo lokacin saboda ka zai bishi saboda ka sai bari shi nasu addinin su karkata domin su karkata da wannan kuma su shigo cikin su su karkata su ce suna masa tsaiki suna daidaitawa to wa man la da zakirin amma amalun Allah bai mu'amala kare ne ya gane da abin da ke ka kai ba ko ko wannan wa'idi narko ne in aka ce Allah ko bai fara ba lalle bane da gane da abin da wai ka sa abin da yake yi ana ta mun za ka ga wani shi wato da ya yi fara ya fa san abin da kuke yi ma'ana su sai ba ba a ce ya fa san abin da kuke yi sai aka ce bai fa ka fara ba ba ko ka ni kawai ba ya sani bane yana nan ya kaya tanadin sakamako wanda ya dace da ya fito. Wannan mata na karo da aiki kula a wurin wahum ya tsaro da ni a taɓa haɗa kawai wannan a ciki. A ayar farko an nuna mummunan aikin su shi ne kaɗanci, da ba ta kawo da ayar. A aya ta biyu kuma mummunan aikin su shi ne son riba ta sun tona su da kowane ayata to sai aka ɗarɗara magana da cewa allah ku shaida wanda ku shaido wancan na farko na farko ne aka ce wanda ku shaido ko na farko sai aka ce riba wanda ku shaido alama ta faru don bai da kafirci ne amma nan da aka zo na farko na farko da kafirci sai aka ci ala da shi saboda a ina ake kafirci ko ga mu yawa zuciyar sai ka ci ala shi ga to nan kuma ayyukan da suke da kare ne da bai na daukarawa ba ba kuma shi wanda ba hada aiki ba yawa wancan sun kafirci wannan kuma sun zo suna neman su tambara su hada bara su tunkun su kada fitattunu to wannan shi kuma sai aka ce wallahu shahidun amin wa wa wallahu bi qadar sai aka ce wallahu wa wallahu bi qadar Allah bai rakana wato yana wancan ya shaida kan abin da ke cikin zukatun wannan kafin ce wannan kuma shi yana fangani shahid kaga san shaida ba nan shaida ya- ya- ya- yana sanar wannan kuma bai ga alaba ba ba ce shahid ba ko sai aka ce bai fara alaba ba da a ce ya yi shaida da a ce bai gabata ba wanda ya fi ƙarfi to ka san wannan an ce shaida ba da zai ka san tun da an ce shaida ne ka san ba a ba a da wani sai aka ce bai ɓaga ba da ba a ga yana da ba a kowane abin da kuke yi, akwai tarihi da aka yi kan kowane abin da kuke aikata shi kuma akwai tarihi ba ni da gobe kuma shiga wata kowane sai an ce ba ka ga kayan da ka sha kaga in ana kodana masa abubuwa yana ihu sai a ce ai wannan sakamakon tambara in ya ga wani kungiya mai wata hakuwa na wuta tambara ne ya ce me za a yi sun aka gani ya ai fara ga gashi ai wannan tambararren kungiya da daga yi tambara a duniya na daga gani ne ga kuma yin azaba iri iri sai a ce ai duk lokacin da kake ana maka tarihi ba wani abu da gada da kamata kan a yi ana shiryawa kaga inda aka ce wa man lahu da zafi din nan kaga wannan ya nuna ainihin eh, shi shi shi an nuna cewa mu duk abin da su kuke aikatawa an mafuta da jini sakamako ne sifa ce irin ta iblis sosai ba wani ba mara mara ba to sai aka koma daga ana nasiha ga ga ga mu'minai ya ayyuha alladhina amanu in tuqimu fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ku da kuka imani in kuka bi waɗansu daga waɗanda aka ba da ta sai aka ce fari wasu wasu mugu wanda su aka ba da ta to za su maishe ku bayan imanin ku kafirai wato za su maishe ku kafirai bayan imanin in kuka da ka tasu ko su ka tafi da su to za su maishe ku kafirai bayan da ku imani bayan Allah ta'ala ya yi narko ga halin tare a kan kawai da suke ma gaskiya da kuma karkatar da mutane kamar kamar kai gaskiya sai kuma ya gargaɗi musulmi cewa kar su rika sauraron su ba su rika amincewa da su domin su wadancan ba ba su da wani wani- wata manufa in ban da ɓatar da muminai da komar da su gaba da addinin gaskiya ya zuwa addinin shari iblis kamar da san iblis inda ainihin za ka ga iblis an ce yana da kawo ba sani ba amma da a ce ga iblis da kawansa a ce wa kawansa fara ne ban sani ba kuma haka ne amma kada sai ka ga sai ka ga iblis da kawo sai ka gaya maka kasha da ya ce a wai kina ai ba ai tare wuce ai ba wani da ba ai da abin da to kana tsammani me zai maka eh wala ma zai yana ne yana neman wanda su shiga wutar ne saboda kai kai in ka gaya bar gani yana maka dariya wala ya wala halaka ka zai ya ce ai ka amince mini ba wani da ni ba zai ci amana ka ba ko kuma misali ainihin makiya su biyo a guje sai ka sai ka shiga wani wuri ko sai ka gaishe su sai ya kashe sai ka ka shiga a abin da ba wani da ka san yin ruwa ka ka shiga ka shiga a wani da ko ka ga don ka san sallama ka zai kuma ba shi zai ba kuma ba shi ya tura bakiyar ba to ka ga kenan duk lokacin da ka ga ibilishi yana neman yi yana yana ko da wani kala ya fito maka to ka me za ka yi kai ta kanka kawai ka guje shi kawai ba ka so yana da tun da kaga su sun sun kabirce mu gaskiya bayan sun san ta ko suna kokarin su tamfarar da mutane su hana su su bi gaskiya to in ka amince musu fa kada abin ya kuma ko lokacin ma in kuka bi wasu daga cikin manyan mutane arziki da abin to za ka su shi ku kagare ne ba ku ne duk da mawunan su ne haka irin wannan mutum ya kamata a amince da shi an ce wannan aya ta sauka ne dangane da waɗansu mutane na hausa a hazarci suna zaune suna tattaunawa sai wani bai hude mai suna shas bin kais sai ya wuce sai ya gasa ana tattaunawa ana dariya ausu da hazara ta kayan ba ke yanzu an lokacin wannan manzo da wannan addini nasa da wannan alƙur'ani an zama yan manzo ana zaune ana tattaunawa da gobe a gaba ce ne na ba wuce wato a cikin kawai sai a shiga ya fara ya yi wasu sai sai ka sai shi a sanyi wa ya wuce sai ga aus da ba ta har ya an kada kawa ana ana ana ana kaba an zama yan uwan juna yanzu so na su mu mu ne a nan ka kaga wannan imani sosai yi ne da ba Allah ya kai da ya kamata a samu dabarar da an kun ainihin tana har godiya a nan jami'a zama ba a kan da jin jira a yi da kan da jira yin ana iya wani dabara a yantar ko ko da kan yi shi ke da kai wani na magana shi shas da shas bai wuce da ya wuce sai ga ana tattauna ana da ya hankalar su wasu ya tashi فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليه ويذكرهم يوم يوم بعض وينشدهم على معاكير سيتي موني ياو صوري matashi ya ce ke ka kai maka zauna da suke kirar sai ka soko magana ka tuna musu ranar wa'af cikin yakokinsu ana cewa ko af ana cewa ko gaf wani wuri ne kusa da madina an fara ɗaya an an taɓa an kausa na hazara a wani wuri mai suna ko af ko sai sai ana cewa wannan fasara na an ji jiki an kashe su wani an kashe su wani ba ba ba suna suna a rage na masu ciwo na cewa a ranar bu'ar an ranar ne an kashe dattijo su wani wannan a kashe bawan su wani wannan ma ranar wani sai a yaushe ne aka karka a ranar bu'ar a kashe wani ne ya kashe shi to kaga wannan yana nan yana yi ba an manta ne to sai aka ce shi ne ana bira sai ana da rarrabu sai sai sani da ya tsoko suna yaƙi maganin tsohon yaƙi ne sai su ka ce ka wata magana ka su ƙara magana ba su ne ko aya ta su ka ce zan fara Allah da ka nuna ka da ka nuna sun ba daidai ba ne ka sai sai sai kawai sai ce haka mun yi da ranar bu'az aka rarta ya kan to kaga haka kamar ka san kuma ka san wani ne ma ka shugaban ka aiko kuma ga ɗansa kusa kuna to daga nan in aka fara tunawa sai a fara shi shi shi sai kakakin nisanci sosai ai shi kenan da ya je wannan wannan wannan matashin sai je ya zauna sai aka ci shi a wannan yankin nan da aka yi na ranar bu'af zakara a wannan ranar ga ausu ausu suka yi nasara a kan hazarar a wannan yanki kaga hazarar an kashe musu mutane da yawa kuma abin yana da kuna amma dai yanzu an mata a lokacin musulunci to da ya zo sai wannan zai ya zauna tare da su sai kawai sai da ya so ko magana sai ta shigo haka sai aka fara albayar dengan sahabat Aini Aini Ranan Mu'af Walarros Walarros Biar nanti Jadi buku tak kau main ini ada Abu Bakar berkata Dewan Dewan Saya sekali al al Saya akbar kan dulu Saya al baik Saya bersih Saya bersih Saya saya akan sabar Saya berkata Saya berkata Saya suka para asila asila makani makani akwai a shiga ɗaukoba sai ka yi rubu su haɗu wannan su haɗu su haɗu aka aka ce a fitar bayan gari a safa sai aka ga masu ala sallallahu alaihi wa nan da ne ake fuskance su ba a yin sahabarsa wanda ke kuma al-islam kama su ma su ma sahabai suke sai je magana da ya same su ya ce da su a tattakunan jahiliya wa ana bayyana bayan alwariku ba a da ɗin aka rama kuma ba wa da yanzu kuna da hawan jahiliya kun san da wata yariya na faɗin faɗin jahiliya alhali ina tsakanin ku. bayan kuma Allah ya ya girmama ku da musulunci Allah ya kawo ku da darajar da ku sunan ku musulmi ko ku musulmi ne yanzu kuma ina ina ina cikin ku yanzu kuma a ce an an an zo da da'awar jahiliya وقع به أمر أمر الجاهلية كما دبر دشي والمسلمين يعني الله يكفي الأمر الجاهلية هذه قرة الأمر الجاهلية أمر تابش وألف بينهم بين بينهم على أن يحدثوا حكم narrogatan mina shaitan kaga ta tarci shaitan kaga shaitan din na kaga wannan shas bin kai na bayar da bai kiyuni shi rana yawa shi da ainihin duk da ya shi shas na wale kiyuni su kuma shi ma yana da wale suna da kiyuni sai na da yadda shi wa yadda shi ya ɗin da zai yi wani ila aure ya ke yin jami'o wa in an azumu innakum idan da mushiru kaga su su su shekaru su masu suna wahayi ga waliyansu domin su su sa ku gadda da to kaga wannan shi a cikin nan waye masa wahayi yawa iblis ne da da shi a cikin wuce shi ma iblis shi dan karami da ya ga aus da azar ana tattauna ana ana fara cikin murna kada sai bakin ciki ya ci gashi sai ya ce mawani ya kaga shi ma an masa wahayi shi ma ya mawani wahayi ya ce ke ka zauna shi sai da sun ko musu magana ya ranar buha da kuwa faɗa sai a rubune da ne sai aka shiga alfahari sai zage-zage sai aka yi da'awar a kawo ba sai aka yi ta bayan da aka buga gangan yaki aka tsima aka fito za a sa su sai ga masarar da su bayan ina cikin bayan kuma ana yin kwakwalwar nan da ke da wani jariya sai musu kakka wannan na zakatun da na shi wannan zungunan shi ɗan bayan ma yin zaben na karin da shi ɗan na zubo ba su da yi zubo nazarin shi ne yin gizawa a zaka kamar haza wato ma'anansa ya kamar ya ingiza mutum wato suka fito wannan ingizo ne daga daga iblis wanda ya domin shi shi ɗan yakan ingiza mutum ya zuwa aikata sako sai suka fi caka kuma wa kaidu min hannun kulli ne daga mai kai fa alƙawar sallah wasu tafa ba ana ba ba sai suka zubar da makama sai suka suka suka nemi gafar Allah sai suka rubuta juna a shi iblis kuma sai ya sai sai sai ya hausa da zai ba kan bane sai iblis ya ce ya sai ya ci zama sai sai ya ji je ko shi saboda bai sami bai duba kata ba tafiya ba har sai yana wannan za a fama da manzo Allah ya zo ya magana da su sai kuma jiki ya sani sai ka ma shakka shi ne yin zama sai aka rubuta makamai aka yi ne ba fara Allah ta rubuta juna wasar kuma a rasulullah sallallahu alaihi wa sai suka dawo gida da ba ka dawo kuma ana bari ana kana da yake yi fada ta gada mun kashe biyu wa inna ma adamu Allah bi nafsi ba adama amara Allah ba adama amara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi an yafa'al al-kitab bi al-alim إظهارا لجلالة الحكيم وإسعارا لأنهم هم أهل الكعبة أن يخاطبهم الله ويكلمهم وباين sai Allah da kansa ya magana da su su a nan mun bayan manzo Allah ya magana da su domin ya da nuna cewa domin girmama darajar su waɗannan mu'minai da kuma cewa su ne suka cancanci ma Allah ya magana da su duk da can ba Allah ya magana da ahlul kitab ba da ahlul kitab shi ma da girmama ma a ce ahlul kitab da kalmar ce ta girmama ba a ce musu ya ayu halul kwaru mushriku ba a ce ayu halul kamka ko ayu halul mu'anilu a ce ku masu taurin kai ku wawaye ku kaza a cikin ku masu littafi ne littafi ai kaga mai ilimi ne ku ma abota ilimi kada an nasu da kuma ya kamar ya ko mutum ya karanta aka ce lima ta kuma kuma da ayat wala su ke ya ahlar kitabi lima ta sunnun an sabi ta nuna wai وأنتم شهداء ومن أخذ ذلك قال إن أخذ مكانا وسير ما على الله يما كان يسي ولا من شيء يجي ولا شيء أي الله ما يما كان من شيء ولا أنا ما هو من سوني ما أولى الله تعالى يما كان سيد ما يقول منظر منظر سيد ما كان هذا سوكا داو سوكا سوكا داو سوكا أمان ذلك ذلك كان مزمع يمكن يجي ainihin tun da Allah ta'ala ya magana da wancan ma to su wane ne ma aula da ya magana da su an an tura manzo Allah ya magana da su sai Allah ya saukar da aya musamman yana magana da yana cewa ya aika da bin amon in tuqiqu fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirun ya kullu ya kullu ne in kuka yi la'aga waɗanda aka ba da tari na kuma wanda ba da to za su ne shi kuka kare bayan kuni imani kaga mai manufanci sha su da kai su nuna yawa ya ji haushin haɗin kan da aka samu ƙarƙashin tutar addinin musulunci yanzu yana son ya farraka su da da'awar jahiliya yanzu ko da sunan su musulmi ne suka koma suna sa rawar juna a ga an koma gidaje ko da an ansa musulmi ne an koma ana aikin aikin kafirai kaga kaga bukatar su ta biya sai ko mutum ta sunan musulmi kamar yadda shi ma yake ansa sunan yana bin addinin musa amma ba addinin musa yake ne kuma ku ansa irin wannan ku ansa kuna bin addinin muhammadu amma ba addinin muhammadu kuma kuma ku yi tawa da addinin kuna sa rawar kurara to sai sai ya ala ta arziki da gaje su wa kai ka ta kurona wa an tun la alaiku aya da wa fi wa sunu wa man ya asin billahi ta kwallo da ila ya ko za ku kafirce alhali ana karanta muku ayoyin Allah kuma a cikin akwai mafasa ya tsaye karanta haka bai da ake wata wacce ake magana da sosai ka ko ana magana kai ba ya za a yi wani isma istibami na tabbatar da bala ya za a yi ko ko inda sa su bi shi ko ka ne to ya ko za a ko ka da ce alhali ana karanta Qur'ani ana Qur'ani wato yanzu bai ba bai kamata a ce bayan ga ka kai ka shirya kuma ga manzo tare da kuma ana saukar masa da littafi ana karanta sannan kuma a ce kafar da ne kaga wancan farkarorin tsarin amur zamani ya tsawo tun yaushe aka aiko kusa da daɗe sun cancan da alkawara sun wannan sun yi miyagun ayyuka yau da kullum suka ta sun hukunci sun nesa da addini to ko yanzu ga ma ga ma manzon a tare ga shi yanzu ana saukar da alƙur'ani fresh ba zamani bai tsawo ba da a ce an shi shigo da wani sabo an ci ciro wani ba a wani sabo sai a daga tsintsa ga kuma zama ta kusa a yaka kayan kowane da lokacin annabi yana ana saukar da ya iya kutsawa ya nemi haddasa fitina ya kake gani bayan shekarar dubu da dari kaga an yi nisa yanzu ba ba a manzo yana cikin mobile ba kuma yana ana son tafi ta mai an gaba saukarwa an iya an shigo da ra'ayoyi daban-daban daban-daban daban an cusa a cikin addini bukata sun rubuce an nesa kaga wannan ya fi sauki yanzu da sai a fito da salar addini a ce shi ne na annabi amma ba zai yi a wannan ba a lokacin annabi yana ko yanzu a lokacin kaga suna kokarin su karɓi addinin musulunci a lokacin ana saukar da alƙur'ani ya ga gani yanzu wato ya kama a ce yanzu ga duk a nan da kuma an shirya ta da shi zuwa tafarki shi ne ya zuwa musulunci da alƙur'ani wanda ke shirya shirya ta zuwa zuwa da alƙur'ani da ke wanda ya riƙa me makan ƙarar addinin sa wanda ya riƙa addinin Allah to shi kan tsaf shi ne yake gargaɗa su wa'yancan sun tuntuna sun saki Allah sun saki ma'ana sun saki addinin sa wannan inkari ne na da mama kaddarwa ce inkarin wata ajiyu yaya za a yi haka wato bai kamata ya haka hankali ba zai ɗauka ba idan su ya gudu an daɗe da saukar da aka an daɗe da aiko musa tun tuni aka saukar da aka to yanzu sun kirkiro abubuwa daban-daban sun kabilantar da addini sai abin da suka yi sun kabilantar da addini yanzu ba haka bane ba addini ya mutu ina kabilanci sun ciccire ayoyin alkawara da damar da su sun watsa sun rubuta ƙarere da sun zo malamansu suna ta musu ƙarere suna ɓaɓɓoye gaskiya in sun gaskiya su to yanzu su waɗannan ɗalibin da zama ne ya tsawo zukata sun mutu shi to amma yanzu shi wannan annabin gashi ne kuma littafin yanzu gashi ana saukarwa kaga da kuma wani ya kai zai kawo cewa ko a bace da gani domin ainihin sabubban da ke tattara mutane a kan da'awa na imani da karkatar da su gabar da kakakushin duka shi ga annabi ga alƙur'ani to sai da kashe ce wanda ya kama addinin allah ko ya nemi mafaka a cikin tsoro ɗaya ne a duk al'amuran sa ne yana yin mafaka wajen allah to shi ne aka shirya ba su zuwa ta wani ne nan a cikin ma'anar akhbar وكذلك لنا آية بإسناد إنسان daga Hussein Ashkar ya ce na ce ma Isha bin haka menene ma'anan faɗin ku inna al-islam la yakun illa ma'suma menene ma'anan wannan faɗin al-islam la yakun illa ma'suma musulunci ba zai kasance ba sai masu katangagge ke da musulunci katangagge ne yake wannan tambayar da kan kuna tambayi a ba ku da a yi salam da gani da wannan ma'anan menene al-islam za ya kuma da masu ya ce al-masumu huwa al-mubtadi billahi min jami'i ma'aribillah kaga ma'anan masu ممتلئ الممتلئ بالله من جميع معالم الله wanda yake hananne ma'ana katargaje kamar mega da kariya na allah daga dukkanin abu sun wasu wasu suna suna nuna kamar masu ne sun suna da gangan ne ko da gangan ne ko da jahilci ne suna murgar ma'ana masu ne suna cewa masu mun shi ne ruwa abin da ya ne ne ba shi ne mana su su ku da kuke cewa haka ku ne kuke da wani ra'ayi irin wannan kuna ce ko ɗan su mutane Allah ya yarda da sai a karanta cewa ni kaza ba daidai da sai su ce ai ma mutane shi ko ku ce an zage su mutum kun kun ba ko kun ce mishi masu ne ya kashe mumi kuma Allah ta'ala ce wa mukaddar mu'minin mutum فجعل عذابه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اما كما يكسر كما يكسر مؤمن kuma ya azo da ruwaya sosai kai kuma a samu ruwaya sosai an nuna cewa wanda ya kashe wannan mummunin zina ne amma ku ci dole ko sai amma mutane shi ko shi masu bin ba ya zage shi ko ku kuke da wannan ko ku sama da ba masu ne ba yana saban Allah ne zama Allah ya kan saba masu ne ba ya saban Allah tambaya yana so ya saba ma Allah ne sai Allah ya hana shi shi ya fi karfi ya saba ma Allah ne matsayi ne da ya kai wanda ba zai saba wa Allah a sha faɗin wannan bangare da wani da ya tambayi ma wanda an ce ba ku saba wa Allah ce in ce kana kan ba ku ko shi ba saba ne ce masa ka ta ka ta tsogon a ka kalli tsogon ka in ce ka ta tsogon ka ta tsogon a ba za da ko a ko a wani wurin da zai iya gani in ce ka ta ruwa ka kalli a ka kalli yace eh ka taɓa tunanin ka ɗebo kai ba ɗin ka ci ita ba ta wani gani wa mu shiga musu awa kaga mutalibin billah idan wanda Allah ya tange shi ya zama shi baya sako baya sha'awar da sako to shi ne masu wuni su ko abin da suke ce mana masu wuni a wurin su shi ne mutumin da ya irin yadda ya wuni suke cewa mu ne shi abu lahi mutta mu ne zafafan Allah laisa alaina fi kulli nasabi dan zaman sana ka da da da da ila ayyama ma'duda to isma din irin na yau gudu kun ba shi ne ma'anar isma ba ma'anar isma ke ko a wurin ku in an ce mutum ba su ne ma'ana yana iya saba Allah ma la ya bi masa kasha ba shi ne ma'anar ma'asumi yana saban Allah an sala tambaya ma'asumi yana ba zan ce muku don don ku gane ma'anar ma'asumi ba zan ci ba da misali da misali ma'asumi tambaya annabi yana barin wajibi amsa la tambaya annabi yana aikata haram amsa la tambaya annabi yana barin mustahabi amsa la tambaya annabi yana aikata makaruhi amsa la tambaya annabi yana tarkul aula ga abubuwa biyu suka su a amma wani ya wani wani kuke tsammani annabi zai al'aula to yana tarkul aula amsa la wannan shi ne ra'ayin wannan shi ne itiƙarin annabi yakan so ya saba wa Allah an saba idan da zai so ya saba wa Allah sai Allah ya hana shi saba bai zama ya ba kamar yanzu me ya hana mutane su sun koto rani ba su iya bai da wallahi da wani zai a ya sai da za ku da ya rubuto musu ko me da zai bai da ba za ka iya abu ba sai ba ka yi ba to bai zama ya ba amma za ka iya ba ka yi ba ya zama yau kuma a hawar da hawar wani mutum ya taɓa ce mai mamurka ya ce ko kan allah ɗauki wasu ko kun jira ɗin ko a su kuma su mai sai ce kasar da ne su kasar da da mu samu nan da rage ya ce a ya ce ba ma saba wa allah kaga ba an ana mu ba ba wai ba ba ne ta ɗin mu ne ba yi ɗin mu a ba mu kaga ya zama yau saboda haka shi ma'anar masu mutane bai za min jami'i ma'arar ne ba wanda Allah ya kasa yi mutu da katangare da baiwa daga Allah kariyar Allah daga dukkanin haram to shi ne masu nuna wani su ko suna ce waɗansu mutane masu shi ko da ba su kai masu kai masu abara don a cikin wannan sosai wannan ra'ayin su ne cewa wai wai wai annabi ya ce khairu qurun qarni thumma alladhina yalum thumma alladhina yalum sai wani suke fasara da cewa kaga manzo Allah ya ya wanke karbi na sahabbai din ya kuma wanke tabi'i da tabi'i tabi'i saboda haka su a wurin su sahabbai da tabi'i da tabi'i da masu mai amma sai a ce to an samu waya daga masu ne sai a ce a samu tabi'i ya ce ko tabi'i tabi'i waɗanda ba su yana ya rubucin wannan masu yi a hali ya yi kaza a wajen ba wani ya yi a wajen sai kawai su su su ala kai shi ne ba ya ba shi tambaya kisan kai ya halatta yunaro ba a jima da tsakanin su ko kusa abin da ya ƙarƙarar da ya ƙarƙarar da ya to shan sai da giya na rubu to me yasa a cikin a cikin a cikin karin buhari ya roto bai sa suna ba amma ya yi malamin sa a zaɓi a cikin zafin sa ya su buhari abin da ya ce ko kuma aka rubuta masa ya buhari ya sa suna daga bawa su ce ba za ka kuma rabin al-fattar anna fulana anna fulanan ya bi kulham labari ya rubu umar al-khattab cewa wani yana sai da giya sai kuma zai ce la'ana kulla hatar kulla bai san cewa manzo Allah ya tsini ma ba da da mai giya da mai shan ta da mai dafa ta da mai sai da ita da mai raba ta a bada abu sai ta bayyana wannan mai sai da giya samar da rubutun da a wurin surariyar rawa kula in ka buga cikin zahabi za ka ya kawo sun su bari ka kuma rabin an da saboda ka bin jin da ya bi kulham to tambaya idan kai zahabi ne kana iya zai da jiya kana iya ɗan sha ya tambaya ne to tun da ya tabbata a littafin cewa ga wannan yana sayarwa to abin da ya daidai to tun da za ka ci an zage shi ko a wurin mutum da shi ma'azumi ne wai ko ya yi biya ma mutane su to me yasa umar ya tsine mishi kaga ya yi biye ya kaga umar ya tsine masa hali a sai yin ƙwarar to ka ji wani mutum sai ga mutum kawai ya kafe kan kan kan kan kan cewa ismail ce kawai shi mutum wai mutum wai alaƙar wani ne kawai bai shi ba ya ne ba ba domin sa kawai mutane sun kuɗi kusa da kusa ba a kudu ne ko ku kona a wuta ma'asumi shi ne wanda ya baya saba wa amma ba mutum ya saba wa Allah mutum shi masumi ne ba wannan isma din ya mutu ke da suka ce na hana abu na abu na abu na abu mu ne ayan Allah musu da su mu ne mutane ana zaɓa ku aljanna muna da zaɓa a ciki ko ma mu ka yi dai su ala ila tuku mai nisa kuma ko mu shiga wata ma'ayan ma ma'adura wanda na ce suna duk kokarin su nuna cewa annabawa suna ne sai su kawo aida a aya a ce kaza sai mu ce musu ku tafsirin ba an saukar da shi ne kuma yana saukar da alƙur'ani Allah ta'ala ya ce wa anzalna alayka kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun zo makarar sanarita da yau ka bayyana ma mutane abin da aka saukar musu saboda haka shi da saukar littafin da bayanin littafin duk annabi ne shi ke ga maka tanzi ya ga maka ma'anarsa saboda ku nemi ma'anar ayoyin a inda ake samu akwai wanda annabi ya bar magana ne a nan za ku samu wa'annan ayoyin ba mu kunyar da ce ce ma'aikata a sa'adar farko kwakawa wajen gada da fara sai mace to ka tambayar suka sani wasu al'adar da ke rubutu ba ta me ma'anar wani abu za ka san ba ba ida an kan rubutu ba saboda kuna da karancin hankali kuma kun kira ka ilimi inda ake ɗau kuma sakamakon wannan mutum zai rasa ya wani yi wannan rubutu ومن يعتصم بالله kunga kan kan kan kan ismail to ana ko kuma ya atasim billahi ba na to ne kan Allah to ai ma'anar sai ya ya manne da da da Allah kan kan Allah mai ka tare shi da da nunun amin da kici mai isma ka asalin ma'anar isma ka taga lugar ka taga itisam kamar ne ne mun ka tagwa ne amma ya ake akwai wani a sa kasar ga yake wai gida nan kada a shiga ko ko wani a kewaye kada ka kan gani kada a yi gida da ya ko mutum ko dabba isma masu ma'ana ka tangani ba wanda aka kare shi ومن يعتصم بالله wanda ya nemi mafaka wajen Allah ma'ana ya nemi kariya wajen Allah Allah ta'ala ya kare shi shine mutum ya Allah ma'ana ya yi addinin Allah ta'ala to sai aka kawo to tunda addini ne ka rike sai ka zama lafiya lau to addinin ne yake nan ka rike addini ka zama lafiya to addini mai ne kenan lafiya ko ba ba in ka in ka rike addini ka zama ka kangage addini mai ne kangage to shi ne aka ce to me ma'anan al-islam la yakunu illa ma'sum yace ma'anansa yace ma'anan ma'sumi al-ma'sumu huwa al-mumtali billahi min jami'i ma'arifi Allah ta'ala ce wa man ya asisun billahi faqad hudiya ila salat kaga wani wani actually sai ya tafi mutum ci tambaya ya zo kuma ya ya ya ya bar dare ya yi wani abu ba daidai ba yawwa shi ne ma a cikin usulul kabi shi ma daga da nasa isnadi daga abdullahi bin salam daga abi abdullahi bin salam ya ce ayyuma abdu الخبر قبل ما ما ما يح- ما يح- ما يحب الله عز وجل أقبل الله قبل ما قبل قبل أن يحب ما يحب من يتسمى بالله سبحانه duk lokacin da bawa ya fuskanto za a fuskantar da shi ya zuwa abin da Allah azza wa jalla ya ce kuma duk lokacin da ya Allah ya karɓe shi to za a fuskantar da shi ya zuwa abin da yake ne wani lokacin da bawa ya fuskanci Allah tsakanin sa da Allah ya kai lasin kai to shi kuma sai a nuna shi shi ya zuwa abin da Allah ya kai lokacin da ba ya sallama sai a sallama shi tafiya wa wani ta sama bin lahi a sama wani da ya nemi mafaka wajen Allah Allah da kare shi ma'ana ke wanda ke yanin isma wajen Allah Allah da ya kare shi ومن ومن أكبر الله أرضه وأسمه لم يبالي لو سقط السماء ولا الأرض duk wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa to Allah ne ka tange shi ba ma zai damu ko da sama za ta faɗo ƙasa aukanan nazilatun nazarar ala ahadin arda fashe manar bariya kana fi hizbillahi bit taqwa min kulli khair ko kuma a saukar da musiba ta dinun da mutane kasa to shi yana cikin rundunar Allah da taqwa da ya kuma tsira daga dukkan musiba alaysa Allahu azza wa jalla yaqulu innal muttaqina fi maqamin shi Allah ta ga ce innal muttaqina fi maqamin kaga shi lafiya a cikin misali daga النبي عليه الصلاة والسلام يجي هذا يجلس خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في في قبلته ممكن مثل يدوبا يدوبا يدوبا إنسان إنسان أبوه إنسان مثال من وين يجي شيخ صدوق يربوك شيخ سامش إنسان akwai hasala ɗaya akwai isara isara ɗaya ne akwai sarasa isara har zuwa arba'in da wani kowane babu yana kawo hadisan da suka rubuta cewa mai mai abu ɗaya ne abu biyu ne abu uku haka to an abubuwa biyar in mutum yi ba ba duka hadisin za mu kawo ba za mu kawo wanda ya shafi wani shafi wanda ya kawo wani ba da jini da ya ce ainihin iblis ya ce abubuwa biyar to ba da ba biyu da ba da ba amma sauran mutane suna kan nuna ne kan mutu sauran na kawo amma mutum biyar ba da yi wa ba da wani ba to ɗaya daga cikin biyar ɗin nan in ce in sun kana sun karɓi sai kuma in duba ba za mu karɓi a cikin isa biyar ɗaya kawai za mu kawo wanda ya shafi wani wani ita sama billahi annin ya fi sadaka wadda kala alaihi bi jami kuma wannan kaga iblis ne ba da kowura ya ce wanda duk ya rike Allah haka muka ce ita sama billahi ba bai da bi kuma kawo da Allah Allah ya kare shi da niyya na gaskiya tsakaninsa ta niyya a zuciya da ikhlasi a zuciyarsa kuma ya dogara da Allah a komai nasa iblis ya ce ko nasa ban da wani wanda ya nemi kwakwa wajen Allah da niyya na gaskiya kuma ya dogara da Allah da komai nasa ko nasa ba da yi in kana son ka ji sauran wanda ya dogara da ko ka tsaro da isa an bai isa kawai ko jama'a karɓi na tsaron wani isa a cikin misal wannan juz'i na daya gashin nan abubuwan da yake suna da ballo amma mutane ne shahara ne ya bari suna da ballo na mutu ko na da sarori da ballo amma idan wani sa wani sa da ballo to shi ke ne kaga kenan wani wanda Allah ta'ala ya katange ya kare shi shine wannan da ya fuskanci Allah da ke ya neman kwaka wajen Allah da kyakkyawar niyya ya dogara ga Allah kan komi ya zama da Allah ya doga ba komi nasa to shi irin wannan ne Allah ta'ala ka katange shi ne shi ne masu ne ya sha ba da yake yau a lissafin mu yau sha takwas ga watan ramadan kuma a gaban mu akwai darare da muke wasu kinaya da rayar da tara tun daga daren sha tara daren sha tara sannan kuma sai duk ma'ara biyu da ke cikin goma ƙarshe daren ishirin da ɗaya da daren ishirin waɗannan hususan su muke ce masa bayani daren sha tara daren ishirin da ɗaya da daren ishirin da sauran kuma sauran abin da ya rage na wata shi ma ba a wasa shi musamman dararen ma har yi zuwa wata ya kaya to a lokacin ƙara ƙaimi ne na daidai ibarori wannan wa'annan zarare mun saba muka raya su adadin muka zama a nan sai ne ɗin har dare shida a cikin saboda muna ba masu tare da jajen shahadar amirul mumini saboda haka dare dare da ke gaban mu yanzu dare sha tara wato zarare shida ne muna yin uku muna raya su da ibarori duk salloli da an koyi gara sauran da muna kira su da jajen shahadar amirul mumin saura ka duka dukkan waɗannan lokuta lokuta ne na jajen wanda lokacin sa ba kakan kaya ne kuma hususan gare mu mu an sa abin da ya faru da mu ba a ranar juma'a ƙarshe rautar ramadan karnukan yahudu da masu yahudun ƙashin kansu wanda suke suka zo suka yi barna suka yi kisa da raunatawa da kuma ni aniyan mummunan aniya na yin fiye da abin da suka iya yi. Saboda kudus ɗin mu ta kasance ainihin ranar kudus ɗin mu ta zama jaje dama a yi abin da rukuni ne. Kuma yanzu ya zo sosai ma kudus ɗin bana wurin mai juma'a mai zuwa za a yi ranar kudus. Domin juma'a ta sama ijimar da ta faɗo a mafi yawan duniya ranar sallah. saboda haka wannan juma'a mai zuwa ita ce za ta zaura wani ko domin kada a wani a wayan surare kuma an sama za ta zaura cikin ramata amma a wasu surare da mafi yawan mutane duniya ne zama ran sallah ko akwai itimarin sakuwa ranar sallah a mafi yawan duniya idan ya zama akwai itimarin ranar kudus da faɗo ran sallah to akan dawo da juma'an kusa da na ƙarshe sai dai in zai zama ranar da misali kidaya ko ranar ranar talatin ga wata a wajen a wajen musu ranar ishirin da tara a lissafi ranar juma'a za ta zama ishirin amma a wajen musu talatin ne to talatin kuma yana iya zama ɗaya ga wata saboda haka don kada ya zama wata wasu suna kudus wasu suna sallah saboda haka an dawo za a dawo da shi ga baya za ka ga ranar kudus kuma zai zama wani juma'a wanda za ta dace da ishirin da hudu ko ishirin da uku ko ishirin da biyu ma a wajen zaɓin ko kuma banci akwai da sarkin da sarki da ban da wani da to ko don haka zai zama kenan kudin kuma zai zama shi ma ya faru a faru da jaje kamar da dama ko da ma bai zama ne jaje ba kuma ya zama jaje a wuri saboda wannan kudin na ya fi bambanta da na baya don za mu tuna da shahidanmu da aka kashe a wancan kudin to a kowane kwanaki da suke gaban mu kwanakin jajir da kaimin ibada da daddare da rashin sake da yini sannan kuma lokacin jajir insha Allah yau da daddare za a zaura kamar da sawa za a fara da wani ibadu yau da wannan gobe ma da daddare insha Allah za mu zauna za mu fara za mu za mu tuna ainihin shahadar da ranar sha tara ga wata aka tsara mashi tabo a masallaci sannan kuma za mu ci gaba da daddara da su biyo wato tun daga yau da dare har zuwa daren juma a jere mu za mu wala daraje suna ce an bai da amma uku daga ciki a matsayin layar agar uku daga ciki kuma a matsayin layar ɗin jaji insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam masu masu karatu mana addu'an yau na na wani imam zai da gina amma da ɗan tsawo insha Allah ba ko da lokaci ya kuɗi za mu tashi da Allah ka gane da mutum ke karanta shi ne da yin su ne ba mu yi kaida ba ba na jina cikin sana'a wa da sana'a wa ba ba na rabu da ba ba ba ko da ya jina ko da mun zai da اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا اقدامنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر بيتنا ولبين قلوبنا وعلمنا الصبر والسلام ونجنا من الظلمات الى النور الى الفحش ما ذكر من قوم وبطن وبارك لنا في اسماعنا وسائر قلوبنا وقواتنا وذرياتنا انك الجواد الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله
Can you cut it? Umayya, can you cut